kotun tsarin mulkin mai matsayin kotun shari'ar zaɓe ta ɗauki matakan soke sakamakon mazaɓu masu tarin yawa da ke ƙasar ghana bayan la'akari da wasu kurakuran da ta ce sun dabaibaye ayyukan kaɗa ƙuri'a sannan ta ci gyaran wasu kurakuran na daban da aka samu a wasu daga cikin rassan hukumar zaɓe na sassan ƙasar nijar inda ta ce an jirkita ƙuri'un wasu 'yan takarar shugaban ƙasa ga wasu takwarorinsu sakamakon da kotun tsarin mulkin ta bayar ya kara jaddada isu muhammadu na fayan da ya tarayya a matsayin wanda ke kan gaba a jerin 'yan takara goma sha biyar da suka gwabza a ranar 21 ga watan fabrairu inda ta ce ya samu kashi 48.43 a maimakon kashi 48.41 wanda hukumar zaɓe ta bayyana a can baya sai hamma amadu na model lumana da ke bi masa da kashi 17.73 a maimakon kashi 17.79 da hukumar seni ta faɗa a can baya sannan sai na umaru na mnsd ya zo na uku da kashi goma sha biyu da ɗigo goma sha biyu na yawan ƙuri'u a maimakon kashi goma sha biyu da ɗigo goma sha ɗaya da aka bayyana a sakamakon wucin gadi yayin da sakamakon sauran 'yan takarar ya yi nuni ba wani bambanci tsakanin alkalman da hukumar zaɓe ta bayar da wanda kotun tsarin mulkin ta bayyana kasancewar ba ɗan takarar da ya samu sama da kashi hamsin na yawan ƙuri'un da aka kaɗa ya zama wajibi a je zagaye na biyu tsakanin mafi yawan ƙuri'u da wanda ke bi masa saboda haka kotun tsarin mulkin ta kara da cewa isu muhammadu na pnds da hama amadu na model lumana su ne za su kara a ranar 20 ga watan maris kaddamar da sakamakon zaben na 21 ga watan fabrairu wani mataki ne da ya ba 'yan siyasa damar shiga yakin zaɓe daga karfe 12 na daren jiya litinin wayewar yau talata kamar yadda majalisar ministoci ta bayar da sanarwar sakin ragama ga 'yan takara cewa su fara zagaye yankunan ƙasa domin neman yardar talakawa albarkacin zagaye na biyu na zaben da za a ranar 20 ga watan maris wani abin da ke ɗaukar hankalin jama'a shine kotun tsarin mulkin bata bayyana matsayinta ba a game da zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa da ya gudana ɗaya rana da na shugaban ƙasa a watan da ya gabata. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.